الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya saukar da Alƙur'ani ga manzansa Muhammad wanda shi ne mafi kyan zance, ya saukar da shi mai kama da juna, sashensa yana kama da sashi wajen gaskiya da kyau da haɗuwa da rashin sabawa, cikinsa akwai labarai da hukunce-hukunce kala-kala da alkawarin ni'ima da alkawarin azaba da siffofin masu gaskiya da siffofin mabarnata da sauransu. Fatun jikin waɗanda suke tsoron Ubangijinsu suna tashi yayin da suka ji abin da yake cikin Alƙur'ani da alkawarin narkon azaba da tsoratarwa sannan sai zukatansu da fatunsu su yi laushi zuwa ga ambaton Allah yayin da suka ji abin da yake cikinsa na busharori wannan abin da aka ambata na alkur'ani da tasirinsa shiryar Allah ce yana shiryar da wanda ya ga dama da ita duk wanda Allah ya tabar bai tabar da shi zuwa ga shirya ba to babu wani mai shirya da zai shiryar da shi